yana daga cikin fitintunu da yau afku a cikin wannan zamanin abubuwa da suke afkuwa a gidajenmu abubuwa da suke afkuwa a gidajenmu ta hanyar miye ta hanyar talabijin da kuma rediyo da kuma majallu da kuma jaridu da sauransu za ka gani a gidajenmu muna kunna talabijin muna ganin mata tsaru, muna ganin wasu irin diramomi wanda suka saba wa addininmu wanda suka saba wa tarbiyyarmu wanda kuma waɗanda suke shirya wannan dramomin ba don komai suke shirya irin waɗannan fim ɗin ba don su ɓata mu. kwanan nan ɗaya daga cikinsu ya fito ya yi wasu bayanai kowa wanda suke bin hanyoyin sada zumunta sun san da wannan ba sai mun shiga ciki ba saboda haka 'yan uwa musulmai mu ji tsoron Allah mu tsamar da gidajenmu daga dukkan irin fitintunu na irin tashoshi da ake kallo tasoshin nan na cikin gida ne a'a na waje ne a'a wanda ake yi da Hausa ne a'a wanda ake yi da Kanuri ne wanda ake yi da Indiyanci ne ko da Larabci ne ko da Turanci ne ko wani yare in je abin nan Allah da manzansa ba sa so kuma al'adan mu bai zo ɗaya da wannan abin ba to mu guje shi mu nisance shi zaka ga yawanci gidaje yanzu gidajen nan empty ne ba karanta alkur'ani ba zikiri ba ambatan Allah shedan ya shiga gidan nan ya zauna daram amma ba mala'ikun rahama a gidan